يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم السفر منا safiya ta 20 ga watan sha'ban ba da hijiratun nabi sallallahu alaihi wasallam min makka ta ila madina 1442 wanda ya dace da uku ga watan wadu miladiyar ta shekara 2021 yake na lissafi idan allah ya kai wadanda da zama sauran kwana goma ko kwana shiga wata mai albarka wata ramadan watan alkurani watan lailatul qadr watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake raba aljanna a cikin kowane dare ake yin tabayi daga wata zuwa aljanna Allah muke roƙo ya samu da cikin karatun muke cikin littafin ramadan da wa ibar tarbiyatun asrar karatun mu guda biyu da ya gabata a baya ya kasance ne akan magana wata ramadan wata ne na biyayya da ka mana sai ka ba mana misali da yi wa mahaifa biyayya da yadda yi wa mahaifa biyayya ake kai mutum aljanna ya sa rayuwar mutum ta yi kyau a nan duniya da kuma lahira sannan kuma nan ya kawo mana wasu ababe wanda suke nuna inda mutum ya siffanta da su lallai mutum ya bujewa iyayen shi فمن با الله سبحانه وتعالى ياك ليس الى رحم ابا كاو يكفر سي مقوما متيت تيمتا تكاي بالجانب ابن غري غدا وانا سوني حقين دي كماتا سوي ايا سبحان الله يفرس تناشك الزنا وكبرا غوتا رمضان وتا لين تربية غتوك ما يارن غتوما ابا سحكين سو كابا من الله صلى الله عليه وسلم sun kasance azumin ashura suna koya ayyansu ya suke azumin ashura balma yaro zai ɗau azumi tun daga fitowar alfijir har zuwa rana ta faɗi da haka idan yaro ya kuka sai ya kasance su ba shi wani abin wasa wanda zai kau da hankali yaron daga abinci har rana ta faɗi tare da cewa kuma za ku ga sosai yi a wajen da ya kasance akwai rana akwai zafi sosai sai wani nuna kenan a shi ayan da Allah ya maka ya kai wa Allah musulmi ka sani ni'ima ce sannan kuma Allah su wa ta'ala zai tambaye ka haƙƙin ƴaƴanka kafin a tambayi ƴaƴanka kan su mana Allah subhanahu wa zai fara tambayan iyaye haƙƙin yaransu shin sun ba yaransu su kafin a tambayi su yaran haƙƙin mahaifansu Da لكن كانوا آية ya أن لا يخجل يوصيكم الله في أولادكم Allah yana muku wasita su ku. ma'ana kyautata muku ku sa su kan turba na gari haka da aka samu annabi Ya a alayhi salam lokacin da ya zai kuma zuwa ga Allah su da wata ta'ala ya tattara ƴaƴan shi yake ce musu ma za ta'buduna min ba'di me za ku bautawa bayan na kuma zuwa ga Allah su da wata ta'ala suka ce qalu na abudu ilahaka za mu bauta abun bautar kai wa ilaha aba'ika za mu bauta abun bautar iyayenka ibrahim wa ishaq annabi ibrahim da annabi ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun abun bauta guda daya lalle mu masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka idan sun annabi ibrahim alaihi salam yabo da mahaifin shi Allah ya ba mu labari a cikin suratul malik Allah ki tawakkul fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه كسل الوقت ذيك سوى بابيش آذرك يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بابانا من يسافك يبوت أو دواء wala yusir sannan baya gani wala yughni anka shai'a ba zai wadatar da kai da komai a wajen Allah to kaga haka annabi Ibrahim yi ta kai ka komo tsakanin shi da shi yana son baban shi ya ɗaukar ba nagari tarba ta addinin Allah tarban addinin musulunci haka manzon Allah idan ka zama nisan manzon Allah manzon Allah ke cewa Allah zai tambayi dukkan wani mai kiwo akan kiwon da Allah ya bashi shin ya kiyaye kiwon da Allah ya bashi ko bai kiyaye ba za ka ƴaƴanka kiwo ne Allah ya baka kuma wallahi da sanar Allah ya tambayi mutum a su kamar yadda su ma Allah zai tambaye su a ka to kai ma za a tambaye ka a kansu sannan manzon Allah ke cewa kuma rawa'i wa kuma tsoro a ra'iyati dukkan mu makiyaya ne sannan kuma dukkan mu za a tambaye ba kan kiwon Allah ya wani maza Allah ke cewa farajul ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi mai gida mai kiwo ne Allah ya tambaye shi kan kiwon da Allah ya bashi والمرأة رائية في بيت بعدها ومسؤولة عن رعيتها ita ma ba ta mai kiwo ta a ɗakin gidan a ɗakin mijinta kuma da da kin lura da 'ya'yanki 'ya'yan kishiyarki duk Allah zai tambaye ki a kan wannan abin sannan maza Allah ke cewa warra na'am wal khadim ra'in fi ma la fa'idihi wa mas'ul an ra'iyati haka yaro da ka ɗauke shi a akan dukiyarka yana zama maka a shago yana lura da dukiyarka to Allah zai tambaye shi akan wannan dukiyar دكتور تقول لك وكل قراء وكل كرمات كل أرعية ذكر مكاين كلكم ولا يتبع وكلكم ولا ألا يبون ذاك ابن القيم ألا بأشرار أسكن تحفة الموت يكي كم من أشقى ولده وفلزة كبده في الدنيا والآخرة إذا كذوا ما في يوم مثلا لآيات سكن الله أنا الدنيا لا يرى بإهماله sun banzartar da 'ya'yan sun watsar da su ba ruwansa da rangaren yara wasar kita adibi sannan kuma ba sa nazartar da yara ya yi laifi ba na mai da wannan ƙaramin yaro a ai sai ya ƙara girma wa i'anati ala shahawati sannan ko suna taimakawa yara wajen sha'awar zuciyarsu mara kyau wa yadda umu annahu yusrin ma da ce za ku ga baba ko mahaifiya suna riyawa a ransu a lokacin da ɗansa ya abin da yake raban gane za su nan riyawa a kan a cikin karan kansu ai suna girma wannan yaro ne malik ta wakari a hana wa alhana sun wulaƙatar da wannan yaro wa annahu ya hamu wa qadi zalamahu ne yana ganin ya mai rahama ne a gani kuma ya zalunce shi fa fatahu intifa'ahu bi waladihi da ka sai kasance ya kuma ce mai amfanuwa da wannan yaro ya kuma ce mahaifar ya gaje su amfani da yaron a nan gidan duniya ba da kuma mini sun watsar da yaron sun nuna ba dan su bane watakila sai lokacin da ya girma aka ga ya samu abin duniya sai ba da sai to aini ne ubanka ta ce aini ce garka. alhara kuma an watsar da yaron a lokacin da ke karami ذاك ابن القيم الذي روى كتاب أكثر أولاد إنما جاء فسادهم من قبل آبائهم ما في وين يرى ذاك ذو قاتل قال الله تيوس يا فارن يتوجد ما يفوز يعني يأو بايا آسو أميل النبي أمغوا انت يو قوار wa kowa rashin kunya kada ya girmama kowa to wannan ya saka ƴaƴan suka lalace za kuma da banzartar da yaran da aka yi suna yawo a unguwa titi titi sako sako sannan kuma ba a kantar da su farallan addininsu ba ba a kantar da su addinin Allah ba ba a kantar da su addinin zamani ba wanda zai taimaka musu wajen zaman duniya za ka mara kita fa a zaɓo sigara iyayen suka wazartar da yaran a lokacin da suke ƙanana su ma yaran wa a zaɓo kibara kuma suka wazartar da iyayensu a lokacin da yara suka girma a yi suka girma suke bukatar taimaka musu to kawai kenan duka wannan nastoci na alkur'ani da kuma nisan mazan Allah da wanganin malaman musulunci ya nuna kenan a cewa wannan yaya amana ce ga mahaifansu sannan wallahi ubangiji da sannu kuma zai sarba iyayen a kan wannan haƙƙi na wa'in yara to gane kenan shi ma ban? wata ne na tarbiyyar yara wata ne na kyautata wa yara wata ne na jan yara a jiki ya karanta nuna musu ga abin da addinin su ya hukunta sai dai iyaye ku sani lalle tsoron tsoron Allah na iyaye yana kiyaye yara sosai daga dukkan fadawa ko wata fitina Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa labarin annan musa alaihi salam da kuma annan zafirin a cikin sosaita da ka tungo wajen wata katanga a tafiyan da suke yi sai karshe suka wakatar da wata katanga na tabari da ka annabi zafirin ya ce annan musa alaihi salam lallai ya kuma tungo gyara wannan katanga da ka shine ne annan musa ke tambayin su tumai sa da kai daga cikin dalilan da annabi hijir ya fara annabi sake ta wa kana abubuwan saliha wa inda yara guda biyu ya kasance mutum ne na kirki mutum ne na gari mai hoton allah don haka wa kana tahta musamman lahuma sannan kuma a ƙasan wani katanga akwai wata taska na arziki wanda babu sai binne ga sabon tattan girma wani suke da ta nan take allah subhanahu wa ta'ala ya saka annaba guda biyu suka wannan yara guda biyu hidima tare da cewa su yaran Allah bai ambata yara ne na kirki ba ko kuma na banza a'a abin da ya musu tasiri shine aikin mahaifinsu ba su ya kasance mutum da na gari sai wanda ya nuna kenan sai dan mutum kasance mutum da gari ko da bayan sabon duniya Allah subhanahu wataala zai matsa wa mutane ya kasance ko ba sa sosai su ma iyalan kai da ba kasancewa ba ka kasance mutum da na gari haka uwa ta kasance mata ta gari to da manzon Allah ke cewa tun kafal mar'atu li arba ana auren mace ne dan mene ababe guda hudu da ku manzon Allah ke cewa ana auren ta limaniha dukiyarta ma'ana tana dukiya ko ba mai yana dukiya to da ka babu da bidan ka aure ta haka sannan manzon Allah ke cewa wal jamaliha ana aurensa saboda kyanta Wataƙila ta fi kowa kyau a garin in ka aure ta don haka ba kai laifi ba sannan ana aurensa wani ƙasa biya da matsayinta ba wata sarki ne a gari gwamna ne mai fada a jini a gari babu laifi don ka aure ta don haka abu na wani matsala fita wani dini ana auren mata saboda addini da ka ƙashin wani kita kuma bi za su dini kare matsala ya kai ba Allah ina dai baka shawara ka rubuta da wai ba da ba addini ko da hannunka da jakasa ka samu mai abokiya addini ko da hannunka da jakasa wannan shawara ce ta wajen Allah ba lalle ka bi ba ma kuma kuma zaka ga riba a nan gidan duniya da rayuwa idan ka duba kyau yana karewa dole ya kare wa man nu'ammiruhu nafsiku fil khalq afala taqilu Allah ki ta mutum da muka rayar da shi wani lokaci mai tsayi nuna sifu fil za mu dinga toye shi Da mu da rage mai halitta mu kawai afala taqilu shin ba za mu hankalta ba to haka kyau yana tafiya haka dukiya tana karewa dole akwai nan jira abu dukiyar in ta yi kasa ko kuma ta gani haka matsayi yana tafiya in ma ka zance mai matsayin mutu ko kuma kai ka mutu amma addini yana wanzuwa tun daga nan duniya har lahira sannan kuma za ka tasirin shi shafin yayanka za ka wanda Allah ke cewa mutum ya nemo ma'abociya addini da wannan kenan nuna ku kenan a cewa innan yara amma ana ce a kan iyayen sarko suna da wasu haƙoƙi haƙƙi na farko ba mai kada ce mutum na gari mutum na gari uwar da na kawo su gidan ya kasance ka zaɓo uwa ta gari ma'ana wannan haƙƙi ya rufe kafin ba ya zo duniya shi bai zo duniya ba duk kana yi wannan aikin ya zan take ƙwari kai ka ba Allah sannan uwar da za ka ɗauko mai ka ɗauko wata kace mai hankali mai addini zan ya kasance kan ɗan kai su mai kafin Allah su ba wa ta'ala a kan wani haƙƙi wanda ba ka wace to kaga haƙƙin farko ba da mahaifiyar kasance mutane ne na gari masu bin Allah sai Allah su ba ta'ala ya kawo su abin haƙƙi na biyu na yaro a kan mahaifin shi tun kafin yaron ya zo duniya shi ne bin sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaci arabin sunna a lokacin da mahaifi yake sai biya bukata da mahaifi manzon Allah ya fara sunan su Abu Hurairah manzon Allah yake cewa duk mutum da kan sai ya nufi zakki wa iyali sai ce Allahu ta'ala wa jannibna shaytan wa jannibi shaytan wa rabata ya Allah ka nifatar da mu shaytan sannan kuma ka nisantar da shaitan daga abu da ka arzata ba ba za ka idan allah ya ta samun ɗa a wannan kwanciya to shaitan ba zai cutar da wannan yaron shaitan ba zai cutar da wannan yaron ba sannan haƙƙi na uku da gaske mutum ya dinga ga allah allah ya shirya mai yaya sai ka mu duniya ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الدعم باين الله نبي يقول شيء تروق الله الله سبحانه وتعالى يبارك ya نبي حقنا a يقول شيء أبا يا رسول الله أنه يقول شيء أبا سميان mana ma ya sai tura ɗauke da cikin yaran a cutar da ita wajen duka maganar banza mana mutum da suka ta kan yana yi wa yaran tasiri a cikin mahaifiyar kuma shi ya na gari wallahi dai amfani ka a nan gidan duniya da lahira a nan gidan duniya za ka Allah ya shi a kan hanyar ta gani. wataƙila wani mutum da ya ke tauna aiki alkai ka ga hawaye masu sanyi suna fito daga idanunka so da jin daɗi maza Allah ke cewa Allah yana ɗauka darajar bayansu da mahaifiya a gidan aljanna saboda addu'ar da ɗansu na gari ya musu baba da mahaifiya sun gidan aljanna ranar tashin kiyama za su ga wani lada wanda ya fi karfin hankalinsu su tambayi Allah ya Allah sai na muka samu wannan lada alhalin musu aiki da ke haka sai Allah ce saboda neman gafa da ku suke musu to kayan kenan lashe ka mahaifa suna buƙatar kanta su roƙi Allah Allah sau tara ya ba su ƴaƴa na gari daga cikin abin da ya nuna maka lallai wata ramadan wata ne tarbiyyar yara lallai yaran suna da haƙƙi akan mahaifansu bayan sun zo nan gidan duniya haƙƙin farko idan ta haifi yaro a yi ƙoƙari a tarbiyyar a kan sunan manzon Allah kan ranar suna ko ko kafin ranar suna a yi abin da zai fusa ta Allah idan aka yi haka wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ebe wa iyayen albarka ko kuma ta ce yaran Allah ebe mai albarka ta sanadiyar abin da mahaifansu suka yi abu na biyu iyaye saka waɗansa suna mai kyau suna mai kyau yana cin haƙƙin yaro wanda ya kamata mahaifa ya karanta suke da mai da yayan sannan idan Allah ya ware mahaifi ya yi wa ban nashi yanka wani a yi wa ɗan nashi yarka don ne wannan yana cikin yawo a kan sannan kuma ya kasance a nan gaskiyar da yaran da halal a ciyar da su da halal manzo Allah ya kuna gaskiya na ba ta mina ko fa ta fa na wa'ala duk wani jiki zai gina da haramun to lallai wuta ta cancanta da wannan jiki abu na gaba na haƙƙi yara ba su duniya kan da su ilimin addini da ilimin duniya da ilimin sana'a ilimin addini ilimin duniya ilimin sana'a don ya kasance su iya dogaro da kansu sun ya kasance su bauta Allah subhanahu wa ta'ala a kan tarba na gari daga cikin haƙƙi yara ba su duniya ya kasance a yi tarbiyyarsa a kan halayya na gari halayya na halayyar musulunci halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka a ce mahaifa bayan wata haƙƙi na su su ma 'ya'yan suna da haƙƙi lalle yara suna buƙatar a taimaka musu da kansu a ɗaura su a kan tarma na gari da ta wani makaranta kwana biyu da wuce malam yake cewa daga cikin haƙƙin yara daga cikin haƙƙin a kan yaransu shi ne kar yaro ya fita ya je ya kwana a wani waje ba ya kuma sani to kai za mu tsaye nan ba wani tare da kyau ƴaƴan ka waje kana sai ka tattara su waje guda ba ka ba da su aro a wajen mutane ba mana sai ka da wani wasu ke na ba ka yaro wani na ba ka yara na biyu na ba ka yara na uku wataƙila kuma shi ba ban wai yana gudun tsawon yawan ina yaran ne za ka sai raba yaran wancan yana can wancan yana can bayan sun girma sai kuma ce to shi kuma yana bukatar yayin shi ma'ana ta gina ya ga sun wani abu na duniya to na kan su shiga shakka ya kai ba shi in dai kana son yaran ka su kula da kai su maka abin da ya kamata to kai ma ka kula da su wala in ba haka ba za ka yi mamaki a lokacin da ka girma ka ga babu ruwan su da ka ba sa lura da dukkan wani abu da ya shafi lafiya me yasa so da sabantar da su a rufe suke ƙanana suke buƙatar taimakonka suke bukatar ya kasance sun samu taimako na iyayensu mace da namiji kai kuma ka zan da su ya Allah ma rako ka ba ikon gyarawa sun samu mutuwa ta mu na shakka ramadan wata ne na tarbiyyar yara wata ne na nuna wa yara ga abin da mu sai karantar Allah mu karɓo da ta da mun juna da bayyana Allah mu karɓo nuna mana wani wata na azumi muna cikin lafiya da halin aminci allah muke roƙo ya nuna mana sarautar ba wasu wata rautar a kan sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan allah ta wura yau kafin inda kwanaki muna roƙo allah sau ta lafiya karɓar rautar da muka yi baya ka karɓi ayyukan mu na gari ka ji kan mahaifin wani suka rasu ka raba mu da mahaifin mu baki lafiya ka mana albarka a cikin rayuwarmu ka mana albarka a cikin masalatanmu ka mana albarka a cikin agwallinmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بارك على محمد وعلى آل محمد كما وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا ربنا وقضي Allah mutane da yawa na tun da ake zauna a rufin nisha ana su wuce abin da ya kamata a yi wani wani wani wani wani لكن عارف دي نص دمار ابو كده بس لا لا لا على لا عيد السير هو هو السير اما يجي هو هو يعني هو السير لا اول ما كنت كنت ọlọ́jọ́ ọlọ́wà rẹ̀ pàṣẹ ọdọ́wọ̀ ọlọ́jọ́ ọlọ́jọ́ located.